انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم kuma haƙiƙa mun kasance a rayuwarmu ta duniya muna bauta masa muna roƙonsa ya kare mu daga azabar wuta haƙiƙa Allah mai kyautatawa mai gaskiya a cikin alkawarinsa ga bayansa kuma mai jin tausayinsu daga cikin tausayinsa gare mu ne ya shiryar da mu ga imani kuma ya shigar da mu aljanna ya nisantar da mu daga shiga wuta